واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين ku yi sallah cikakkiya da rukunanta da wajibanta da sunnoninta ku fitar da zakkar dukiyoyinku waɗanda Allah ya sanya a hannunku ku ƙasƙantar da kanku ga Allah tare da masu ƙasƙantarwa daga cikin al'ummar Muhammad